akwai lokacin da muka haɗu da ke a wani masallaci ka tuno suna da kuma al'amura ɗin da ya shafi rayuwarsu ta duniya wani lokacin kuma aka ce za su gama tattaunawa a kan hukumomin da Allah ta ta'ala ya tarar masa sa gani ba ta a cikin aljanna a ranar lafiya wasu lokutan kuma aka ce za su dinga bujiro da siffofi na jama'a da jalal a wajen Allah subhanahu ta'ala suna magana akan al'amura daban-daban wanda babu wani wanda zai iya rikon nuna ba da cikin al'amuran da suke cikin rawa da shi dangane da mu da muke cikin duniya to duk wani al'amura ne wanda Allah ke keɓance an da irin waɗannan mutane da ya su da masu ikhlasi wanda ya ci da tsokace su a kan su Allah ta ta lagari irin ni'imar da zai musu da irin jin daɗin da zai ba su tare da fatan Allah ya samu amfana da kullum da ke cikin wannan ayoyi da muka saurara a nan kuma za mu yi muku ban kwana sai Allah ya kai mu shiri na gaba su zama lafiya muna sanar da ku cewa radio hausa biyu wani iran da ke karkashin tashar hausa tv daga nan jamhuriyar musulunci ta iran yana watsa shirye-shiryensa har sau uku a rana shirin na farko daga karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da hamsin na safe agogon najeriya niger kamaru da chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku shida da hamsin na a agogon gmt da kuma kasar ghana a kan mita 19 kilohertz daya biyar uku shida ko kuma mita 22 kilohertz dubu ɗaya ɗari uku da bakwai da goma sai kuma dongo na biyu daga misalin karfe daya da minti 23 zuwa daya da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato ƙarfe sha biyu da minti ishirin da uku zuwa sha biyu da minti hamsin kenan agogon GMT da Ghana. A kan mita sha shida har ɗaya bakwai biyar tara biyar shirye-shiryen mu na dare kuwa daga karfe bakwai da minti ashirin da uku ne har zuwa karfe takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe shida da minti ashirin da uku zuwa karfe bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana kan mita arba'in da ɗaya kilohertz bakwai hudu uku biyar a jamhuriyar nijar kuwa ana iya samun da waɗannan tashoshi na fm kamar haka a birnin nan rediyo tamara fm megahertz da bakwai ne a magaran kwandar ta a gaskiya fm nijar tamanin da tara da biyar kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a babban shafin mu na yanar gizo hp.hausa.tv.com ga wadanda ba saurari shirin kai tsaye ba za su iya sauraron shirin daga bisani a sunan da muke adana shirye-shirye a shafin namu a manhajar wasu abubuwan kuwa za a iya samun mu da waɗannan lambobi sifili sifili tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida ga waɗanda suka san tuntubar mu ta wayar kuwa ana iya buga mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas biyu daya biyu uku sufuli shida shida takwas bakwai hudu masu aiko mana da kuwa suna iya rubuta mana a adireshin mu na hausa bos gmail.com sai mun ji daga ku. Hanta lafiya. bismillahir rahmanir rahim za mu saurare assalamu alaikum barka mu da sake saduwa da mu a cikin sabon shirin na guntun kasuwanka wanda sake sarra ya fi tare ka bani wanda zai rika mai da hankali game